بسم الله الرحمن الرحيم وانا زي زي ما ودي بسم لأشرين بيا إن شاء الله أتفي اللتاف المتجين والقطاضي في آداب السؤال والجواب من أتفي آداب الجواب زام تاشي لدي دينا أكو مشابع وانا لدي دينا بوحل أن يقدم من هو أعلم منه أو أكثر منه بحثا malami in an masa tambaya to daga cikin ladabi ya gabatar da wanda ya fi shi ilimi ko wanda ya fi shi bincike ƙa'ida kenan shi ya sa almajami'ul fiqhiyya da muke da suna wannan zamani abin da majalisai da ake kafawa na fiqh domin kula da masail sababbi suna da wannan adalci idan mas'ala ta zo sabuwa to sukan kalli fannin da ta fito daga ciki in ta shafi tsaro to sai su gaito manya-manyan jami'an tsaro sss sojoji na ruwa ko na sama ko 'yan sanda ko sojojin eh, ƙasa sai su zo su yi bayani kan wannan matsalar ya take shi ce in abu ne da ya shafi nukiliya sai a gayyato wani matsalin nukiliya wanda ya kware a cikin physics ya zo yi bayani ya yake ya yake ya yake in abin ya shafi likitanci haka suke in abin ya shafi iktisadi tattalin arziki sai a gaito wani ƙwararren economist ya zo yi bayani hakan abin ya shafi siyasar duniya duk wani abu haka suke sai ya zo ya bayani idan ya bayani daga nan su kuma sai su kalla da ƙa'idoji na usulu da ƙa'idoji na fiqh da maqasid shari'a sai su kalla sai su ba wannan abin hukunci kaga ba su suka yi gabanin aikin su ba su san ba su zama salma shi ita ba سلمان كيتا ما هو تشيكي حكا سيكي لا تاكا مسجد على الخير كما هي ينزل حكا سيكي تولي إغا المجمع الفقهي لغاية العالم الإسلامي دع المجمع الفقهي نا المؤتمر الإسلامي وأي شيء حكا سيكي حكا داوي الإساء المصرية حكا سيكي مثلا والتابع للأزهر حكا أظن اللجنة الدائمة ta saudi arabia haka hayatul kibarin ulama na saudi arabia don haka suke sai a gayyato masani hannun shi zo ya bayani ba kawai shi nan su su ce ai su sun san komai ba a haka to haka idan matsalar ma ta addini ce wanda ya fi ka bincike sai ka tura masa yanzu maka tambaya kan hadisi ya inganta ko bai inganta ba sai kuma kana da karancin bincike kan haka sai ka ce to a tambayi wani na sha faɗa mana cewa mala albani baya raba gado rahmatullahi alai a cikin wannan sai albani bai raba gado in ka zo ka masa tambaya kan rabon gado zai ce a je ka tambayi malaman fiqh amma in su raba maka su faɗa maka abinda suka dogara da shi ka kawo sai mu ga inganci shi ko rashin inganci shi sai a raba maka gado mala albani ya ce ai bai rabu ba sai a bai rabu ba ɗaya hadisin da suka kafa hujja da shi bai inganta ba to na kaji ya ta ɗaya ka shi ne wannan gabatar da wanda ya fita ilimi ko ya fita bincike a kan mas'ala ya ba amsa Wani abdurrahman ibn abi laila daga abdurrahman ibn abi laila tabi'i ne babba قال أدركت بئة وعشرين من الأنصار na riski sahabbai ɗaiɗaiɗai haɗari da ashirin dukkanin su mutanen madina ne min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum 'an al-mas'ala za a tambayi ɗan uwansu ɗaya daga cin su game da mas'ala wa yahudda hada ila hada sai wancan ya miƙa ya kafacin fasu ana miƙa ma wani sai ce tambayuwa ne wa hada ila hada shi ma wancan yana caba ma wancan wancan hatta tarbi ila al-awwali har sai ta zagayo ga na farko shi an tambayi suwa ne shi ce nan to daga nan ya cinci sai ya ce bari ya bada amsa ka ai wani bakin shi tsinkewa yake miyan bakin shi tsinkewa yake yi in ya ji an yi tambaya ba da amsa kuma wani ma a gaban fa malaminsa sai ya jura a kawai sai ka zane sai ta gane yi kenan ke ba da fatawa la la la tatsiranna ذكرنا مع ذكرهم ليس ليس الصيب إذا مشى كالأعرج هو كالمقعد wannan ladabi ne mai girma amma yana da wahalar aiwatarwa an ya taharra fil ibarati allati yujibu an su'ali sannan mutum ya zama ya zazzaɓo ya taka tsantsan sai da ya kinta ta wasu irin ibara zai ya da amsa domin wani sai ka ba shi amsa kuma zuce shi ta buga eh, shi yasa akwai lokacin da idan za ka ba da amsa sai ka tsaya kai wa mutum wata shimfiɗa da kwantar masa da hankali wa khususan fi tahlili wa tarihin, musamman ma a halartawa da haramtawa ka zama ka zaɓi lafazin da za ka yi amfani da shi قال الأعمش الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمة الله عليه يتشي ما سميت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام بل تبجن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمة الله عليه يانا تشي وحلال قوها ربا إنما كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون إن يتاشي زي بعد أمزة تشي كانوا يكرهون باتوا سنكذا يريد الصحابة هنا نفن صحابي بعد سن كذا صدق مكم الماجران سي وكان يستحبون انكم ابن من نهل الجسيتي سنة سن كذا سبب لي سبب كي فادا شمفة الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تكتبوا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل لهم عذاب عليم من قال sai mutum ya kakasansa kada ya zama kawai shi ke nan haram ne ba halal ne a mutum ya kakasansa ladabi na sha uku a التمهيد للحكم المستغرب yin shimfiɗa ga hukuncin da ake ganin baƙo ne zai zama wani babbar kwai al-mustaghrab babbar kwai abin da sai kai shimfiɗa al musarraf abinda in ka faɗe shi ba dole bane da kafiri a yadda sai an tsaya an ji an girmama shi allazi lam ta'alafhu an-nufus wanda rayuka ba su saba da shi ba rayuka ba su saba da shi ba to sai ka yi shimfiɗa kakkar ka je koma mutane ta kunu kadifatan a kumbuliya sai zama kamar ka jefa musu wani bom ne sai shimfiɗa da zai kwantar musu da hankali in ya zama lokacin da za ka karɓo da ke kamar yadda idan za ka ba da magani wani zubin sai an ɗan yi ma mutum shimfiɗa don kama shi ɗan abubuwa a yi kamar za ka ba yaro magani hmm, sai ka ba shi magunguna uku zai sha akwai mai ɗaci ɗaya guda biyu kuma masu zaƙi ne to fara ba shi mai zaƙin in ya sha mai zaki daga nan sai ka bashi mai daci in ka bashi mai daci kuma daga baya sai ka bashi mai zaki ya sha sha baki to haka ake hajja ba da amsa haka ake ta kawai ka jefo mishi magana shi yasa ko jawabi za ka yi na wani abu da zai ɗaga ma mutane hankali fara faɗin abin da zai zama ya kwantar musu da hankali Allah madaukakin sarki a cikin suratu Maryam da da da da da suratu da da zai ba mu labarin haihuwa annabi isa ba uba sai da ya ba mu labarin haihuwar yahya alaihi salam daga tsofaffi guda biyu ku je ku kalli kisoshin duka guda biyu ko ba haka bane zikiru rahmati rabbika abduhu zakariya ka gani ko sannan can إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم هذا سيد أخبار بعد الأبار زكريا دتيجو لما تنسى دتيجوا سوك هايفي ألا يباس لا ينسى لبق أو لا تشند ألا يباس أوه وقاون لكم ينزو شيكم زائفي شباء الله كن يدد وانسان تشيكي لكم يدد وانسان a suwatu aliman da Allah ya tashi ma sai ya ce a'a kun manta da kakan isan annabi adam alaihissalam shi ba uwa ba uba to inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin kuma qala lahu kun fayakun sai ka alhukumin rabbika ne shi annabi isa nan gaskiya ne daga Allah har shi ne wannan wa inna ma alita khilafahu abinda zukata suka saba da shine kishiyarsa to sai ka kawo wata shimfiɗa فينبغي للمجيب أن يوقع قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه to ana buƙatar mai ba da wata shimfiɗa shi ne an yi wa kafin ya bada da amsan nan domin ya zama mai mu'zinan bihi ya nuna cewa ga wani abu nan domin ya zama masa wata shimfiɗa ko gabatarwa الدليل عليه تزم كمان دليل وانشان كن يدد وانشان أبايا ينزق يوانا النبي صلى الله عليه وسلم نوقع سندق أيكوش ya tara su a saman dutse ya hau saman dutse ya tara su sai ya ce da zan ce muku ga rundunar yaƙi nan ta zo za ku yadda suka ce kwarai sai ma jarrabna fi ke kadbatan kaf ba mu taɓa kama ka da karya ba sai mun sun ya ce fa inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid kaga tautsi'a ne sai dai a sai dai shimfiɗa ya share fage suka kamu sosai to daga nan sai ya jefa musu abin da yake son ya faɗa musu والمقدمة بين يديه إذا قبع تسوى يديه وقد مثل لذلك الإمام القيم رحمة الله عليه الإمام القيم يابقى نسال بمثال حسنين لمثال ليتو في إلام الموقعين عن رب العالمين فراجعه فإنه مهم جدا الإمام القيم عشان إلام الموقعين عن رب العالمين يا كاو مسالي مسالي ما با مسالي أي مسالي ما ستو نئر ونه cewa in za ka ba da wata amsa game da wata tambaya da aka maka musamman a rediyo to ka yi shimfiɗa shimfiɗar da za ta zama ta wanke ma mutane zuciyarsu sai ya zama abin da kake son ka zuba musu din nan ka zuba musu sun amsa amma kawai in ka jefo musu shi ce lahu an yi يحلف Kin jawabi. ya halatta mutum ya rantse a amsa wa zalika bi mura'ati asnafil mukhatabin al ta hanyar kula da kasuwar ma'abota abu ababan nan ababan hira wato wanda kake magana da su guda uku wa hum sune Khalid Zihin wal Mutaraddid wal Munkir Khalid Zihin yanzu za ka bashi labari bai da labarin bai san da ilimi a kansa to ne bukatar rantsuwa yanzu nan za ka ba shi labari kuma dama baka ga wata alama zai iya tsare ta ka ba to nan ba bukata sai ka rantse masu khalid zihin kenan kwakwalwar shi ba komai yanzu kake son ka zuba mishi labarin kuma baka ga alama in an faɗa masa zai tsare ta ba wal a akwai wanda ka ba shi labarin sai kama shaka واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سنفار ما شاقونا مترددون إنا إليكم مرسلون أرشيفا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون kaga farko sun zo su Allah ya ce su karko musu da manzanni a matsayin su ne na khalud zihin khulatul zihin azharuhum khaliya min al-khabar ba komai game da labari shikenan suka zo suka ce musu mu manzannin Allah ne kawai ƙarshe sai suka fara shakka sai suka ce inna ilaikum mursalun kai mu fa wallahi mu fa manzannin Allah ne gare ku take kai ma antum illa basharun mithluna yace kai ma ba mas wallahi kai ya kuke ku maza ne irin mu ku maza ne mutane irin mu kuma ma anzala rahman min shay'in kai ya ne ma Allah bai so kada komai ba illa antum illa takdhibun yace kai ya kuke sai suka ce ne qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la lamursul wallahi ubangijin ya samu manzannin manzannin sa da gare shi ne kaga sun zama ne mumtirai kaga akwai khalid zihin akwai al almutaraddid akwai al almunshir khalid zihin ba a masa rantsuwa sai dai idan an ji alama akwai khalid zihin amma ka ga alama musamman yin wannan zamanin da muke ciki ina ganin shi dama tun da ya buɗe baki zai magana na san ƙarya zai faɗi haka mutane suke faɗi tun da ya ga zai buɗe baki zai magana ya gane ƙarya yake zai faɗi to kaga yin waɗannan sai karance musu ko da a matsayin su na halin zihin shi ko almutaraddid sai a mata rantsuwa gwagwadon abin da ake ganin za a kawo masa da shakkarsa shi ko almunki to wannan rantsa rantsa ba za a mishi domin su ake a ƙada shi ألا كان الدم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين